wannan aiki na san mafi yawa iyayenmu mata sai sun fi bashi kulawa a mazan ma dai ba za a rasa wanda ya shafe su ba shine manta wani mutum da ka shi e manta wani mutum da ka shi akwai mutumin da zaka ga ko ya yaudare ka ya yaudare ki kuma amma zuciyarki ya ƙi ya tafi kina son shi a haka kina so ya tafi ki manta soyayyar amma abin ya ƙi <clears throat> to akan samu namijin shi ma <clears throat> mutum ta yaudare shi yana so soyayya ta tafi abin yaki <clears throat> soyayya ta zame masa bala'i <clears throat> ta zame masa masifa ta zame mai fitina don a ɓangarorin guda biyu both side ɗin duka biyun har rashin lafiya akan iya yi ah, ga shi an rabu abun ba zai yiwu ba ko kuma ma an yi ya zo ya zo ya zo ya ƙi ya zo amma kuma soyayyan ta ƙi tafiya kin yi ki mance shi kin yi kin yi ya fita daga zuciyarki abin ya gagara to shikenan aka shiga irin wannan halin to sai a nemi ɗauki gurin Allah tabaraka ta'ala in Allah da in aka yi wannan aiki Allah zai cire soyayyar wannan mutum a ranki Allah zai sa ki manta da shi in kai namiji ne Allah zai cire soyayyar ta a ranka ya sa ka manta da ita don ka sami wato peace of mind e rahatul baliku ko kuke cewa kuma peace of mind ina ga haka kuke cewa a turance to dai ka samu hutu ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mala kuma wa ma tawfiqi illa billah bayaka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan shi ma akwai abubuwan da dole sai an saka su a cikin channel don haka za a sa a cikin channel insha Allah na whatsapp kuma link a duba ƙasan wannan bidiyon a danna a shiga in kaga ka kasa to ka nemi wanda ya san yadda abin yake sai ya shigar maka shigar maka ko kuma ka duba bidiyon da aka sa na yadda ake lalubo link din kuma da yadda ake shiga Allah ya dace to zaki samo kofi da ruwa a ciki ko kaman faro ko wani daga cikin ruwan roba za a iya amfani da shi a buɗe in an buɗe sai ki kawo shi bakin bakinki sai ka kawo robar bakinka sai ka karanta wa ƙila yawma nansakum kama nasitum a yawmikum wannan aya ƙur'ani ce wa ƙila yawma nansakum kama nasitum liƙa a yaumikum iya nan za a tsaya sai a karanta ɗari 313 bayan nan sai a karanta wannan addu'ar kafa ɗaya. Allahumma surif ƙalba wani an mahabbati wance wannan idan za ka yi wa wani kenan kamar ni wani ya zo ya ce min da Allah so nake mala a yi min aiki daina son wata to ni sai ce misali Allahumma sirif kalba abdullahi an mahabbati uh, misali aishata misali nake yi hatta la ya'uda ilaiha abadan kama la ya'udu yusufa yusufu ila aljubbi wala yunusu ila badil huti wani mutum Mana Allah ka juyar da zuciyar abdullahi ga barin soyayyar aisha har ya zama ba zai koma mata ba har abada kamar yadda annabi yusuf ba zai koma rijiyar da aka saka shi ba kamar yadda annabi yunus ba zai taba komawa cikin kifin da allah ya fitar da shi ba to haka shi ma wannan addu'a sai a karanta ta 21 idan kai ne za ka yi wa kanka da kanka sai ka ce allahumma sirif kalibi an mahabbati ta zainaba ruƙayyata da shauransu Allah ka juyar da zuciyata ga barin san Fadima ko Aisha ko Zainaba ko wancan sunan dai budurwar taka hatta la yauda ilaiha kama la yaudu eh, yusufu ilal wa la yunusu ila badil hut idan ke mace ce ke ma Allahumma sarif qalbi an mahabbati Abdullahi an mahabbati Zaidu an mahabbati Amru shi ma sai kai ta faɗa sai ki ta faɗa haka sunansa Allahumma sarif qalbi an mahabbati zaidu hatta la yauda ilaiha abadan kama la yaudu yusuf yusuf ila al-jubn la yunus ila badil to sai ki karanta wannan 21 bayan kin karanta wata aya 313 sai a tofa a ruwan to wannan ruwan sai a sha shi sau uku a rana a sha kaso ɗaya cikin uku an jima a kuma sha an jima a kuma sha shi shikenan an ƙare to shikenan magana ta ƙare insha Allah Allah da dace da mu assalamu